wannan shine haɗi na jiki idan haɗi ne na fuska kawai wannan ɗin ma za a iya yi sai dai muna tsoron kai ya lallace amma idan kina son ki yi shi lokacin da za ki yi shi ki shafa shi ne mai za a samu man zaitun babban cokali guda biyu za a samu garin lalle rabin karamin cokali Wasu wasu salamu ala rasulillah nabiyina muhammad bin abdullah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 ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin shari amin sun amin yan uwa wai aka ce a mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru dole ne mu rika gyara ku na samu korafi korafi korafi korafi da yawa akwai wani bidiyo da nai ba damuwa zan dawo in yi balansi wannan shine adalci kun faɗa gaskiya ya kamata duk abin da za a yi adalci kuma za mu kamanta wannan dilka na gyaran jiki wannan za ki haɗa ma yarki in za ta yi aure ke ba zaura in za ki aure za ki yi haɗa ke mata aure kina gidan mijinki za ki yi ba a ce dole sai amarya ba ba a ce dole sai zaurawa ba ba a ce kuma dole sai mata aure ba wannan haɗi-haɗi ne wanda za a yi shi zai taimaka ma fatar jiki da silibi da santsi da duk wani abu da zai kawo ma fata cikas musamman inda aka fi kalla shi ne ido da sauran jiki sai ki kasa ki da kyau ki ji abubuwan da za a faɗa da kuma yadda za a haɗa da kuma yadda za a yi kullum dai muna jan hankali don allah don allah ku rika saurara bidiyon da muke yi daga farko har ƙarshe ku yi mana uzuri ku yi mana adalci ku ji abin da muka faɗa ku rika haɗa ku daina cire lambar mu kuna kiran mu kuna cewa wai mu gaya muku abin da za ku yi ga bidiyo kun gani za mu tsaya mai karatu mai bincike mu binciko yanzu mu gaya muku sai mutum ya ɗauki lamba kawai sai ya kira ka ya ce gaya mun ka ce za a yi meye da meye wallahi wannan ba adalci ba ne kuma ba ba shi ne abin da ake so ba abin da ake so shine ka saurari abin da aka faɗa kai ki saurari abin da aka faɗa ki ke ma ki amfana har ki amfanar me amfanin baɗi ba rai an sa lamba waya ne saboda wasu dalilan amma kawai sai mutum ya ɗauki lamba waya kawai sai ya kira ka na ji ka ce za a yi kaza za a yi me da me wannan ina ina ina abin nan a cikin shi Allah ya samu dace a ah, abubuwa ne za ki nema haka kamar haka guda hudu wanda za ki samu kwalbaki ko robaki ko wani mazibi zan haɗa miki haɗin da za ki iya yi in jikinki ne duka a lokaci ɗaya in kuma fuska ne shi ma zan haɗa miki haɗin da za ki za mu fara da haɗin jiki duka duwar ta za ta yi duka jikinta ne gaba ɗaya ba iya fuska ba za ta samu mazubi ke ta dauki abin wanda za ta zuba ta kwaba wannan abu sai ta samu man zaitun man zaitun akwai kwalbar man zaitun tana nan akwai yar doguwa akwai karama yar doguwa ana sayar da ita wajen 1500 yar doguwa za a ganta haka karamar ana sayar da ita 500 ko 700 to in jikin zaki duka sai ki samu wannan rabin rabin ita ce karamar za ki ganta ya karama 700 ko 800 haka ya karama ce to cikin shi za a samu sai ki samu mazubi ki zuba ku ce min ɗaya idan kika zuba sai ki samu garin lalle garin ne garin lalle cokali uku babban cokali cokali uku sai ki zuba a cikin wancan man zaitun da. sai ki gauraya akwai garin kurkur in kuka je wajen masu sai da danya da lemun tsami ko wajen masu sai da kayan koli irin su kanumfari citta masoro ku ce a baku kurkur ana ba da ɗanyen ana ba da busasshen ana sai da garin amma in kina son ki samu sauki ki je islamic chemist masu sai da kayayyakin habbatu sauda man zaitun man waye ki ce a baki kurkur garin kurkur shi ma in na duba na ga hoton shi zan sa muku to shi ma sai ki samu cokali ɗaya babba sai ki zuba a cikin wancan haɗi na me na man zaitun da garin lalle sai ki samu madara ki samu madara ta ruwa madarar ruwa gwangwani ɗaya da rabi sai ki zuba ki haɗa ki ya matsa wannan shine haɗin da za ki ɗan jikinki lokaci ɗaya idan kika yi wannan haɗin za ki shashafa a jikinki kafin ki shiga wanka tun daga fuskarki zuwa gaɓarki hannunki duk za ki shafa yadda kike so za ki bar shi ya kamar minti ashirin a jikinki so idan ya minti ashirin ko wani makamancin haka zai bushe ke ki murmuje shi ki murmuje duk ki murmuje ba wanki a ke murmuje shi zaki in kika murmuje shi duk zai fita alamun cewa sauran yana jikinki da maikon man da suna jikinki ki in kika shiga zaki wanka kake da gudu kar ki dauki sabulu sai kin wanke kin sa ruwan dumi kin wanke kin tabbatar duk jikinki ya fita to alabashi sannan sai ki ɗauki sabulu kuma sai ki wanke wanka na sabulu yani wannan shine haɗi na jiki idan haɗi ne na fuska kawai wannan ɗin ma za a iya yi sai dai muna tsoron kai ya lallace amma idan kina son ki yi shi lokacin da za ki yi shi ki shafa shi ne ne za a samu man zaitun babban cokali guda biyu za a samu garin lalle rabin karamin cokali za a samu kurkur rabin karamin cokali za a samu madara ta ruwa kowace iri cokali uku babba sai ki hada sai ki yamutsa wannan haɗin da na faɗa a lokacin za ki yi shi a lokacin kuma za ki shafe shi shi ma an kika shafa a fuska za ki bari sai ya bushe sai ki murmuje sai ki sa ruwan ɗumi ki wanke fuskar ki sannan sai ki eh, yani Uh, wanka da asalin soso da sabulu wannan shine haɗin dilka na madara da garin lalle muna fatan za a gwada idan kuma aka gwada aka yayi to a sanar da al'umma ki sanar da al'umma su ma su gwada kar mu da subscribe da sharing da comment da danna muna muku fatan alkhairi masu